yau na zo muku da wani ingantaccen magani ne maganin malaria malaria cizon sauro da yake haifar ma da mutum zazzabi mai ƙarfi mai sambatu wani ma har ma yake wannan na ana ne kun ganta ta bushe ta yaushe kamar simin to yasmin ba bushe shi ya bace na gani za gani tabar tabar kamar ragon layya kun gana ana ana ni da dai ya bushe ya yaushi na san da yawa sun san na ana'a wasu sun san ta a danya <clears throat> wasu kuma sun san ta a busheshiya wannan kuma lemon grass ne kun gan shi lemon grass lemon grass wannan wani ciyawa ne wanda shi ma yana da matukar lafiya yana da matukar tasiri ga jikin dan adam kuma sannan yana kara ma mutum lafiya ga shi ga na'ana'a ga lemon grass ɗina wanda zaka hada shi guri daya a cikin tukunya daya sai ka tafasa shi ka tafasa shi amma da ɗan yawa ake tafasa shi sai a sa mai ruwa ɗan daidai an tafasa shi mai fama da malaria sai ya dinga ɗiban kofi ɗaya yana sha kofi ɗaya da safe ɗaya da rana ɗaya da daddare domin wannan haɗi yana da matuƙar tasiri ga lafiyar ɗan adam idan har ma mutum zai iya zaka iya mai da wannan ruwan shan ka fama da zama na baka shan wani ruwa sai shi domin shi a koda yaushe maganin bature sai dai ya kwantar da cuta amma ba wai ya warkar da ita ba kullum za ka je a dinga dankara maka alluran malaria idan har kai amfani da magungunan hausa magungunan da ake haɗawa a cikin gida kai da kanka ma sai kai alfahari da haka wannan ingantaccen haɗi yana da matukar tasiri sosai da sosai ga mai fama da wannan cutar insha Allahu na malaria ya gwada wannan haɗin ya danga sha a yaushe ya ma mai da shi ruwan kai ruwan shan shi a naa lemon grass a yaushe mutum in har ya tambayi sunan shi ma in ma bai san yadda zai samu ciyawar nan ba in ya faɗa ma masu shi insha Allahu masu koda gidan gona haka za ga sun samo mai sun san mai ina ingantaccen haɗin idan ka yi shi ka ji yana da matukar daɗin ɗanɗano a baki domin za ka ji shi kamar haɗin ti ne domin yana da matukar ɗanɗano mai daɗi ga kuma ƙamshi mai sanyi a ga kuma maganin cuta insha Allahu ma'abota kallon shafi na gwada kwatanta wannan haɗin da izinin Allah domin ku tabbatar da wannan wannan bayani na wani Yasmin Harka ina godiya sosai da sosai ga ma'abota kallon shafi na Na gode rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwana mata ma'abota kallon shafi na suna na Yasmin Harka ku da kasancewa da ni a cikin wani sabon bidiyo na na wannan satin yan uwana mata wannan kanin kwari ne ina mata masu fama da warin lafiyar Rose zaka ji wasu akwai da yaushe gaban su yana wari ka ji gindin su yana fitar da wani ruwa ka ga wata koda fan ta cire ba za ka iya zama a ɗakin ba za ka ji wani irin wari warin shi ya fi warin komai kama wuya gashi warin yana makaki sosai ba sosai a cikin wuyan mutum yar uwata mace gasar da zaki amfani da shi ki samu kanin fari ki tafasa shi a buta ki tafasa ruwan kanin fari sai ki samu zuman ki mai kyau ingantacciyar zuma sai ki ɗiga a cikin ruwan kanunfarin ki ya na a da shi kina wanke gaban ki da shi misali in zaki kwanta ki wanke gaban ki kin tafasa ruwan kanunfarin ki kin cire 'ya'yan kanunfarin kin bar ruwan a buta kin samu zuman ki mai kyau kin ɗanɗiga a cikin ruwan buta kin san already ita zuma tun farkon ta magani ne ingantaccen magani ya zo a cikin hadisai da dama ku je ku bincika za ku tabbatar da hakan kanunfari ma ingantaccen magani ne wanda ya samo asali tun farkon kafuwar zamani har izuwa yanzu ki samu kanumfarin ki ki tafasa ruwan ki ki zuba a buta ki samu zuman ki mai kyau ki ɗaga ki samu kamar zuma cokali ku ki zuba a kai ki dinga tsarki da shi a koda shi kina wanke gaban ki yana maganin wannan ruwan da yake fita a gaban mace mai wari ki ji ko yaushe wasu gaban su na wari ko sun sa almaski za ki ji kanshin almaskin daban warin kuma gaban su daban to hakan yana rage miki daraja a wurin mai gidanki ki samu wa'ina ingantattun abubuwan ki dinga amfani da su yana mataka muhimmiyar rawa sosai wurin ganin ya magance wannan warin. ‘Yan uwana mata, ku kasance da ni Yasmin Herbert a cikin bidiyo na na gaba.